Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwana mata barkamu da wannan lokaci, barkamu da warhaka. Kamar kullum dama ni ta ce a koda yaushe. Nakan zo muku da sababbin tsaraba. Yau ma tsarabu ne da yawa da na zo da su. A zauna a cikin nutsuwa a saurare ni kuma a kalla. Da farko dai, musamman yanzu ‘yan mata da suka tashi aure ga haɗi nan irin na amare amarya ce kawai za ta yi amfani da wannan ga wacce aka sama rana farkon sa rana ya kamata ta tuntuɓi namban waya na gashi a sama za ki gani sai ki kira ko iyaye ko yayi ko yan uwa ko ke kanki da kanki ma amaryan ki neme ni wannan dan bokiti da kike gani akwai babban shi sa'ana akwai wanda yake na tsakiyan shi wannan karamin kenan ba abin da babu a cikin shi haɗi na amarya ina tunanin cewa akwai 'yan mata da yawa wanda tsautsayi ya same su ta hanyar rasa budurcinsu ko ta hanyar yaudara ko faɗi wanda suna tsoron shiga ɗaki saboda ka ango ya gane sun shiga wata matsala to da yadda allah idan ne miki haɗi kika zo kika nema za ki dawo daidai normal ba wani matsala da ango zai gane ke ma za ki ji daɗin jikinki assalamu alaikum sunana fatima ga turare nan na uwar gida da amarya da kowa da kowa turare ne mai kyau wanda in kika turara zai kama bangon daki da labule da komai zai hana shedanu shiga turare ne mai kyau idan kuna so sai ki biyo akwai namban mu a sama sai ki samu yawwa kawaye na uwayen gida yan uwana har yanzu dai gani dai wannan shine ma muhimmin sako uwar gida ba amarya kaɗai ce za ta gyara ba ke ma ki yi kokari ki yi gyara sosai ki gyara matancin ki yanda oga ba zai yi hange hange a waje ba sa'annan kuma amarya ma ba dole yi ta ba in dai har kin gyara abin da ke kawo rikici kenan ga mazaje suna zuwa hange hange har su dinga aure saki suna aure saki ki zo ki rasa nayi a cikin gida a zo a fiki maza maza ke ma kara baki a bayan uwar gida komai tsufanki komai 'ya'yan da kika yi maza ki gyara kanki akwai magungunan haɗi wallahi in allah ya da kika yi amfani da su sai kin dawo kuma za ki sha mamaki bacin zama lafiya kuma oga bayan kyaututtuka sa'an nan kin zama tauraruwa kamar gwal ga gida ga mota ga kujera haji maza uwar gida a neme mu a tuntube mu ta nan ban waya mu gashi a saman kaina da zarar kina bukata duk inda kika zaki same shi assalamu alaikum sunana fatima kan ga turare nan na uwar gida da amarya da kowa da kowa turare ne mai kyau wanda in kika turara zai kama bangon daki da labule da komai zai hana shedanu shiga turare ne mai kyau idan kuna so sai ki biyo akwai namban mu a sama sai ki samu